والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الصلاة babin shika-shikan musulunci babin ƙa'idojin musulunci bismillahir rahmanir rahim babin shika-shikan musulunci amma qawaidul islami fa khamsatun amma shikashikan musulunci ka'idojin musulunci guda biyar ne nam awwaluha shahadatu an na farkon shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah nam wahdahu la sharika la shi kada yake ba shi da abokin tarayya nam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai, annabi muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne nam wa ba'dahu as-salah bayan kalmar shahada sai ne bayan kalmar shahada sai sallah da azumi da zakka wa hajji baitin lahi da ziyartar ɗakin Allah ga wanda ya samu ikon zuwa in baka da ikon zuwa ba an yafe maka duk mutumin da ya zama to bai samu ikon zuwa ba to an yafe masa an gane almushakka ta jilibu tashir na'am nam wa man la ya'rifu hadhihi al-qawa'ida hadhihi al-ashya duk wanda bai san wayannan abubuwa ba la tajuzu shahadatu shaidan sa baya halatta wala imamatu eh idan ya zama to mutum bai san wayannan abubuwa ba to shaidan sa baya halatta ko limancin sa imana ba a karban shaidan sa sannan kazalika in zai yi limanci ba za a bi shi ba an gane wannan ko in ya ba da shaida ba za a amsa ba in zai yi limanci ba za a bi shi limanci ba misali kamar sallah kalfo duk wanda ya sallah a bayansa ya sake sallah har abada inda ya zama to mutum bai san shiga cikin musulunci ba haka za ruya an sa'id bin musayyab haka nan aka ruwaito daga sa'id bin musayyab akil mutaqaddimin karshen magabata na'am al-akhdis yanzu wani mangarin da ya faɗa cewa wanda bai san shi cikin musulunci ba wato shaida ka baya halatta ko limancin za? shi akwai nasi a kai ko Inda mutum bai san shi cikin musulunci ba ba a karɓar shaidansa sannan in yi limanci limancin bai yi ba to ya za a yi dama yi limanci in ya zama to bai san shi cikin musulunci ba ta yaya za a yi ma yi limanci balantana ma a yi tambaya limancin ya yi ko bai yi ba sai dai ya ringa yin sallolin da yake ana asartawa ya zama to sallolin da ake asartawa babu babu wanda ya san abin da ya karanta an ne kila ana sallama ya karanta kawai an fahimta da akwai wani muna kiran shi limamin gawa wato yanzu ya rasu yana da ban dariya kwarai da gaske to shi ne yake labarin cewa a da lokacin da ainihin ilimi bai watsa haka ba a wannan lokaci shi an sa shi limanci a can wajen wariya fata shi limami ne ya ce wallahi in yana limanci wato kawai ne ke karantawa zai karanta kawai ko mutane su bishin sallah suna ganin sallah su tayi an gari? har garba da isha inda ake bayyanawa zai karanta kawa'idi kuma ka ga kawa'idin nan ya karanta kuma sun bi shi zalla wasu na murna sun samu limami don ka san cewa da jahilci ya yi yawa an gani? to amma yanzu ba zai yiwu ina ganin mutum ya yi haka ba in kai haka a cikin mamu wanda suke binka wani zai tauna maka asiri an gani? sai dai abin da ya rage yanzu shine mutane in sun ga littafi in sun ga littafi na larabci ka ajiye ka manta zan ce malam ka manta da qur'anin ka wannan shine abin da ya rage sun sun ɗauka duk wani littafi wanda aka yi shi da larabci qur'ani ne kuma akwai wasu mata da suka zo suka kawo ziyara wajen iyalina? na sai suka ga ainihin littattafai da yawa a cikin library to shi ne suke cewa iyali na don Allah wato don Allah ta yi musu magana don Allah sun ga ƙur'anai da yawa a cikin library na don Allah an ba su wasu daga cikin ƙur'anan na ba ta gani shi ne suke gaya mata ke dariya shi ne suke cewa ma ai wani lokaci ma sai a nemi ƙur'ani a library ma ba a samu ba wani lokaci qur'ani an ɗauke shi ma an kai shi ɗaki yara suna yin karatu da ainihin ita kanta za ka ana karatu da shi wannan abubuwan da ke cikin library nan wani lokaci babu qur'anin ma gaba ɗaya an gane wani lokaci ƙura'anin yana wajen yara masu tilawa Su kaga irin wannan shine jahilcin da ya rau amma ba na tsammani yanzu zai yi mutum ya yi limanci yana karanta ainihin kawa'idi ko yana karanta ahalari yana cikin karatun zai nemi ainihin mamu ya rasa na'am kitabul akhdari na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa man akhara salata hatta kharaja waqtaha duk wanda yake jinkirin sallah har ya zama to lokacin ya fita na'am fa alayhi dhanbun alim to a gare shi akwai zanibi mai girma na'am illa an yakuna nasiyan sai dai ya kasance mai mantuwa ko mai bacci inda ya kasance ya manta ne ko bacci ne ya ɗauke shi sai ya jinkirin sallah to wannan babu zunubi a gare shi salatu sallah na filatan ba da salatu subhi ba a sallar nafila bayan sallar asuba bayan sallar asuba ba a yin sallar nafila har zuwa ga dagowar rana ba da salatul asr ila salatul maghrib sannan bayan sallar la'asar ba a sallar nafila har zuwa sallar magariba Na gane ku bayan sallar la'asar ba a yin nafila har zuwa sallar magariba wa ma da in fajiri illa alwurdi lin nayi sannan bayan bullon arfijir ba a nafila in alfijir ya riga ya bullo babu nafila yanzu abinda yanzu abinda za a iya yi kawai shine sallar asuba kuma bayan bullon arfijir akwai raka'atar fajr ko yawa bayan kullum alfijir filan da ya halarta shine rakatar alfajir kawai an gano wannan ku shine sai dai wuri ne na irin an ga wanda ya bacci gare shi sai dai wuridi ga wanda ya bacci daga wuri din menene wuridi muna yawan ji ana cewa wuri to galiban idan wani ya ji an ce wuridi zai dauka cewa na yan dariƙa ne ko ba ka ba to shi yasa yake da kyau san menene wurdi shi wurdi shine wani alwashin da mutum ya ɗaukar wa kanshi zai ringa yin wani nau'i na ibada har tsawon rayuwarsa mutum ya daura wa kansa zai ringa yin sallah raka a kaza tsawon rayuwarsa ya zan wuri mutum ya sa wa kansa zai ringa yin raka a ko zai ringa yin sallan duha to ya sa ma kanshi zai ko kuma zai riga yin wayannan rawatib din ya sa ma kansa tsawon rayuwarsa zai riga yi to abin ya zama wuri idan ya sa wa kansa zai riga yin azkar wani nau'i na azkar wanda shari'a ta yarda da shi tsawon rayuwarsa shi ma ya zan wuri kenan kamar ya zama to alwashi ne har tsawon rayuwarsa ba zai daina yi ba kuma fahimta ko to shi ne yake cewa ba a yin nafila bayan bullowar alfijir sai dai wuridi ga wanda ya yi bacci daga wuridin bai samu ya yi ba mutum ya yi alwashin zai ringa yi da kasar fajir tsarar rayuwansa sai kuma ya zama to bai samu ya yi wannan da kasar fajir ya makara to zai iya ramawa kowane lokaci ne kuma ji wannan shi ne ma'anar illal wurida da na'imin anu sai dai wuridi ga wanda ya yi bacci daga barin wannan wuridin na'am sai shi ma wazifa ma'anin wazifa a lugar larabci aiki aiki shi ne wazifa to idan mutum ya sa wa kanshi shi ma kamar nau'in shi ma kamar wuridin ne shi ma shi ma wazifa ya ɗora wa kanshi zai ringa yin wani nau'i na zikiri tsawon rayuwarsa sai ce zai je yi wazifa yan wazifa an gani galibin yan ɗariƙa ne suke sa wa kansu za su yi wuridi za su yi la'ila a illallah su dubu za su yi subhanallah sau dubu za su yi alhamdulillah sau dubu irin wanda mutum ya sa wa kanshi zai yi wannan nau'i na ayyuka na ainihin azkar to su galiba in dariƙa azkar suke kira wannan wazifar azkar wanda mutum ya ɗauki alwashi zai ringa yi ka fahimta shi ne in to ai wannan kuma ai kaga azkar cewa za su ringa yin azkar su sa wani ka'ida ko su ce sun karɓo daga shehi ai ya saba ma ka'ida balantana kuma wannan kyallan ai wannan kyallan da suke sawa yana da illa kwarai da gaske kuma wannan kyallan ba masu sa wannan kyallan sai yan dariƙar tijjaniya kuma yan dariƙar tijjaniya da ke sa kyallan akwai manufan sa wannan kyallan wannan kyalle da ake sawa fari shi ne wato sun ce annabi yana sakowa a wannan kyallan shehu ibrahim shehu tijjani duk suna sakowa in ka samu masu gulubi ba sai allah yana sakowa an fahimci wannan ku to kaga mutumin da ya yarda da wannan kaga ya kama hanyar hallaka to galiba yan dariƙa saboda suna gina addininsu ba kan Kur'ani da hadisi ba suna gina addininsu akan san rai na malami sun yi imani da wannan cewa idan an sa wannan kyalle ana wannan wazifa to lallai mun a wato annabi yana sauka wajen an amma kuma wani lokaci suka yi taƙiya idan ka takura musu wannan kyallen mai wa yake ku dinga sa shi sun ce ma wannan kyalle an sa shi ne wai amfani shi wai a da idan ɗan ɗariƙa suna yin zikiri in suna yin zikiri sai mutane su rinka zuwa suna wucewa shi shine aka ce to a samu wani farin kyalle a rinka sawa idan aka sa farin kyalle a tsakiya aka sa duk wanda ya ga farin kyalle ba zai zo ya taka ba wannan shi yasa ake zikiri wannan taqiya ne ƙarya suke yi gaskiyar magana shine abin da na faɗa a can baya an gani saboda akwai maganganu da yawa wanda ga wasu mangarin ma kafirci ne wasu mangarin ma sun kusan kai kafirci wanda za ga cewa 'yan ɗariƙar tijjaniya suna aikatawa Allahu a'lam wa inda julusi wa inda julusi imamul juma'a ala minbar sannan ba a nafila lokacin da limamin juma'a ya zauna kan mumbari idan limamin juma'a ya zauna kan mumbari kafin ma ya fara hudu ba ba a nafila ballantana a ce ya fara hudu ba idan liman yana hudu ba a mazhabin malik baya halatta a yi nafila ina fatan gane wannan saboda haka idan kai cikakken ba malike ne liman yanzu ya fara hudu ba dole ka dakatar da kowane irin nafila amma mai bin mazhaban shafi'i da mazhaban imamu ahmad bin hanbal su suna da fahimtar ana iya yin nafila alhali liman na hudu ba suna fatan gane wannan imamu shafi'i yana da wannan fahimta haka nan imamu ahmad dalilin da suka dogara da shi shine hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jaa ahadukum al-jum'a falyusalli rak'atayn wal yata'awwal jimku idza jaa ahadukum al-jum'a wal imam yaqdu falyarka rak'atayn wal yatajawwaz fihima idan ɗayan ku ya zo masallacin juma'a alhali liman na hudu ba to yayi raka'a biyu amma ya takaita wajen yin raka'a biyu an gane ku kaga wannan shine abin da ruwayar muslim ya nuni ya yi raka'a biyu amma ya takaita raka'a biyun kada ya tsawaita ana so ya yi raka'a biyu ta hiyar masjid sa'annan kuma ya takaita saboda ya samu ba kada ya to ya tsawaita har ya to bai samu hudu ba an fahimci wannan ko sannan ga hadisin nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ba hadisi muttafaqun alaihi manzo Allah yana cikin hudu ba sai wani mutum ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai manzo Allah ya yanke wannan hudu ba sai yake magana da wannan mutumin yake ce masa a sallaita raka'atai ne shin ka yi sallah raka'a biyu mutum ya ce la sai annabi ce kul barka raka'atai ne ta shi ka yi sallah raka'a biyu sai wannan bawan Allah ya miƙe ya yi sallah raka'a biyu alhali liman yana hudu ba an gane wannan sallah shi ne ta tahiyyatul masjid an gane yana daga cikin hujjar masu ganin ta tahiyyatul masjid wajibi ne shi saboda abin da zai sa limami ya yanke huduba har ya zama to ya maka magana yana ba cikin huduba ka shigo an gane a cikin wannan hali ya yanke wannan huduba ya ce shin ka yi sallah raka'a biyu ka ce a'a ce ka yi sallah raka'a biyu wannan shine mazhaba na zahiriya da kuma wasu daga cikin 'yan hambaliya masu ganin cewa gaisuwa masallaci wajibi ne idan aka ɗauka gaisuwa masallaci wajibi ne duk sanda wani ya shigo masallaci yanzu kafin ya fara sauraron karatu to ya kamata ko wajibi ne a gare shi ya yi gaisuwa masallaci raka abi kafin ya zauna idan kuma ka ɗauka suna ne mai ƙarfi kamar yadda shi ne mazhaba na jumhur to yana da kyau idan mutum ya shigo masallaci ya yi raka bi ba dole ba ne an gane amma sunna ne mai karfi ko ban ji wannan ko saboda haka malikawa sun dauki al'amarin da zafi da farko lokacin da ainihin salafiya ya fara kunno kai nan garin kaduna da sauransu idan ya zamanto wato liman yana hudu ba ka miƙe za ka yi raka abin nan wani yana iya zai iya zuwa ya ce ma zai iya zuwa ya ma haka wani ma daga cikinsu ma bai san cewa ana hudu ba ba a magana ba sun ce baka kai baka san cewa ba a yin nazila in liman na hudu ba ba to shi kuma da yake magana da yake yi liman na hudu ba bai san cewa ba a yin magana liman na hudu ba ba ai wannan ma shi ya fi karfi sun da dai abin da ya aikata babu nan sun da yake yi magana ko amma abin da ya shafi yin nazila liman na hudu ba akwai nasoshi akwai hadisai kuma fahimci wannan ai saboda haka a mazhaban malikiya sun sun doki abin da zafi har ya zama to liman ma yakan yi hudu ba kun san da liman zai yi hudu ba hudu ba musamman cewa ba a yin ba a yin nazila liman na hudu ba yayi kaca-kaca ga masu yin wannan kuma ya jingina su zuwa ga jahilci an gane ku to a da gaskiya limamai sun yi zafi sosai wajen kokarin hana mutane yin raka a biyu idan liman na hudu ba to amma da yake karatu ake yi yau da gobe yau da gobe yau da gobe har limaman sun yi hudu ba har sun gaji limaman sun yi nasihohi irin nasu har sun gaji saboda masu yin wannan suna yi ne a bisa hujja ina fatan gane wannan da wannan lamari na yin nafila liman na hudu ba da kuma lamarin aljilsa al'istiraha limamai sun yi hudubobi sun yi nasihohi sun yi rudud wajen kokarin hana mutane zaman istiraha da kokarin hana mutane yin nafila liman na hudu ba to amma da yake matsala ne na ilimi ga shi da limaman sa sun hakura idan kana kallon masallaci zai ga mutanen da ke nafila liman na hudu ba sun mafi yawa an gani sannan idan ana sallar juma'a ka ringa lura za ka cewa mutu yawan mutane suna zama istiraha kaga shi an samu nasara mai girma akan wani al'amari eh a wani lokaci idan an kwanta shigo da wasu abubuwa ban da hudu ba kamar neman taimako da wasu abubuwa sannan da neman kuɗi ba a idan liman na hudu ba ai ba magana neman taimako mun karanta cikin aqdaul musallin wannan akwatin da ake yawo da shi don neman taimako da kuma mangane cewa a taimaka fi da laliban na hudu ba a ne ba shi da asali wa da juma'a ta hatta ya khuruja min masjid sannan ba a yin nafila bayan juma'a har sai liman ya fita daga masallaci ba a yin nafila bayan sallar juma'a har sai liman ya fita daga masallaci ko kuma har sai shi mutumin ya fita daga masallaci in kana so ka yi nafila bayan juma'a an gani sai ka je ka yi nafila a gida ko kuma ka fita daga masallaci in ka fita daga baya ka shigo don a gane cewa ba sallar juma'a ba bane nafila ne an gane wannan ko kamar wani zai tabbaya na aito ai idan mutum bai samu masallaci ba wajen masallacin yana matsayin masallaci ne yi. an tun tunda a wannan wajen masallaci za ka yi sallar juma'a ايه وعليكم السلام ايه سنة الغريسة عند ليلي يا سامة تبدي سامو يا رضي راما سوى الواجب يلي إيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الجمعة باب صلى الجمعة صلاة الجمعة فرض على الأعيان صلى الجمعة فرلا لنا أينه idan ce farillan ainihi shine wanda wani baya dauke ma wani an gane kai ne ake bukata kai sallan shine farzu ain wa laha shurudu wudubi sallan juma'a na da sharuda na wajabci kuma sallan juma'a na da rukunai wa adabu sallan juma'a na da ladubba wa azarun tubihu takhalluf anha sallan juma'a na da uzurrika da suke halatta yin fashi daga gare ka. akwai uzuri da ke halarta yin fashi ga sallar juma'a amma shuruɗu wujubi fa saba'a amma sharuɗan wajabcinta kafin sallar juma'a ya zama to wajibi akan mutum akwai sharuɗa guda bakwai ina fata gani kafin sallar juma'a ya wajabta akan mutum akwai sharuɗa guda bakwai da ake so mutum ya cika na farko musulunci sallar juma'a baya zama to wajibi akan kafin. me ma'anin baya zama tuwa wajibi ana nufin da zai yi shekara talatin cikin kafirci bai yi sallar juma'a ba daga bayan musulunta ba za a ce ana bin shi wannan sallan ba shi ne ma'anin baya kasancewa wajibi a gare shi an gane ko amma da an ce wajibi ne a kan shi sai ya ƙi to kenan nan gaba idan ya musulunta ana bin shi wannan sallah ɗin an gane a lokacin da mutum yake cikin kafirci sallar juma'a bai zama dole akan shi ba in ya musulunta ba a bin shi wannan sallah din na'am wal sannan da balaga yaro karami wanda bai balaga ba dan shekara 14 dan shekara 13 dan shekara kaza sallar juma'a bai zan wajibi akan shi ba an gane wannan ko idan bai yi sallar juma'a ba ba a zargin shi wala akali sannan da hankali mahaukaci sallar juma'a bai zan wajibi a kan shi ba an gani to ya mahaukaci mai shan kwaya ba wanda ya zan mahaukaci ne saboda shan kwaya ya zan mahaukaci saboda shan wiwi to shi wannan tun da shi ya jawo ma kansa hauka wanda wannan hauka ba wai jarabawa ba ne daga Allah shi ya jawo kanshi to irin wannan tun da shi ya jawo kanshi za mu ce sallar juma'a ya wajaba kanshi wani ya ce shi ma mahaukacin ne mahaukacin sunan shi mahaukaci ko da shi ya jawo kanshi ko bai jawo ba to a nan wajen kana da bai da zanifi kenan tun da dai bai da tun da yana da zanifi to shi ya zan wajibi a kanshi ai ba hankali eh, to amma ai da kanshi shi da gangan ya kusa da hankalin da gangan yana sane ya kusa da hankalin to yaya matsayin sallarsa ya wajaba akan shi ko bai wajaba ba a gane kaga zahiri kamar a ce ya wajaba sannan da mazakuta a gane dole ne wanda zai yi sallar juma'a ya zama namiji sallar juma'a baya wajaba akan mace a gane idan mace ba ta yi sallar juma'a ba Allah baya tambayanta abinda yake wajibi ga mace a lokacin sallar juma'a shi ne sallar azahar an gani idan ya zama tomaci tana son sallar juma'a sai ta kama hanya za ka je masallaci shin ya kamata a ce mijin ya hana ta manzo sallar sallar ya ce la tamna'u ima allahi allah kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin Allah wani ya ce za a iya hana ta zuwa sallar juma'a in akwai cunkoso saboda kada ta yi gogoriyo da maza to idan akwai cinkoso amma za ta iya kauce wa cinkoson ba za ta ji kama idan ya zama to mata suna zuwa wajen suna yin abin da bai dace ba ana maida masallacin juma'a ya zama dandali na neman 'yan mata da kuma irin lalace wanda ya zo wannan zamanin za ga namiji ya zo ya ga matar aure ta sa hijabi ta sa kaza ya ringa binta wai yana so mace ba ya ga mace ta sa hijabi ta yi shiga cikakke na musulunci sai ya ringa binta wai yana so in ta gaya mai nifa mata aure ce ta ce nima mijin aure ne a yi to irin wani na abubuwa suna faruwa kaga yana sabon mace in wata mace mai rauni ne sai ya ribaushe ta har a samu lalata cikin wannan hali Ku gane ku yanzu muna cikin zamani na rashin kunya wanda za ga cewa akwai mazan da ba sa jin kunyin komai zai gama ci a mota ya sarfafe ta ya ta zurutu ya ta zurutu ta gaya mai ba ita mata aure ce kiyaye ta amma haka zai nace yana ta magana har kaga ya samu nasara ga wasu matan wasu matan kuma bai samu nasara kansu ba kun gane wannan ku to dole ne sallar juma'a dai mazakuta dole ne idan mace ce ita sallan juma'a bai zan wajibi a kanta ba abin da ya wajaba a kanta shine sallan azhar wal hurriya da kuma yanci an gani sallan juma'a bai wajaba ga bawa ba idan bawa ne lokacin sallan juma'a mai gida yana iya tura bawa zuwa zuwa shago ya ce ka je shago ka kula mun da shago ka siyar min da kaya in za a siya sai ba wannan ya zauna mai a shago yana ainihin siyar da kaya ko kuma ana cikin sallar juma'a shi zai iya wucewa sallar juma'a shi mai gida ya tura bawa zuwa gona bawa ya je gona ka je gona ka yi min huda ka je gona ka yi min noma kafin zo ina basan gane wannan to wannan bawa zai je gona ya yi huda zai je gona ya yi noma zai je gona ya yi kaza kafin mai gida yanzu saboda shi ba wannan sallar juma'a bai waje ba kan shi ba na eh shi ba wanda zai rinka yin sallar azhar zai je can gona yin sallar azahar. to ya hukuncin siyar da kaya a cikin wannan hali na je na tura bawa ya zauna a shago ni zan wuce masallaci sai zama to bawa ya siyan min da kaya masu yawa an samu riba ya hukuncin wannan ciniki da aka yi aka samu riba Eh? ya halarta saboda mai saboda ai shi ba wannan sallar juma'a bai waje ba kan shi ba kama masu wane ne masu siyan kayan idan ya zama to musulmi ne masu siyan kayan to ya zama haramun ko da yake a najeriya lokacin sallar juma'a ya bambanta daga wani masallaci zuwa wani masallacin akwai masallacin da ake sallar juma'a karfe daya akwai inda ake sallar juma'a karfe ɗaya da kwata akwai ɗaya da rabi akwai karfe biyu na akwai biyu da rabi a nan garin to to kaga tun da akwai biyu da rabi kila kai kana zuwa na biyu da rabi ne to za ka iya ko kuma kana zuwa na karfe ɗaya ne sai ka wuce masallaci ka bar bawanka an gani sauran mutane da ba sa sallar juma'a da wuri za su iya zuwa su yi siye da siyarwa a shagonka ina ba gano wannan amma in ya zama to lokacin sallar juma'a lokaci ɗaya ne an sa karfe ɗaya to duk wani musulmin da ya zo ya siyayya a wannan lokaci ya aikata haramun kai ma da ka siyan mai ka aikata haramun to a nan wajen baya halarta ka bar bawa a masallaci a bar bawa a shago amma in ya zama to daidai wannan lokacin kafirai ne suke zuwa su siyafa ya zama to daidai lokacin kafirai ne ke zuwa su siya ciniki ya halatta da su kafiran ba sa zuwa sallan juma'a na'am wani ikama da kuma zaman gida zaman gida sallan juma'a bai zan wajibi ga matafiya ba wannan matsala yana da muhimmanci kwarai da gaske mu fahimce shi da yawa daga cikin matafiya ba san da wannan ka'ida ba idan sun yi tafiya ranar juma'a a sai lokacin sallar juma'a ya yi sai su ce mu direba ya yi bakin za su yi sallar juma'a shi ma direba zai gaya mun sallar juma'a ba dole bane a kanku ni ba zan tsaya ba za su ce wallahi ba ka isa ba wallahi tallahi dole ka yi bakin mu yi sallar juma'a kaga a nan wajen sai ya ɗauko musu shimawi sai direba ya ɗauko musu shimawi ya yi musu karatu ya nuna matafiya sallar juma'a bai waje ba kanku ba yau abin da ya waje ga matafiya su yi sallan azahar kasaru sallan zahar kasaru daga nan zuwa Zariya, tafiya ya kama ka daga nan tudun wada zuwa Zariya. kasar ya hau kanka idan lokacin sallar juma'a ya yi kana iya tsayawa ka yi sallar raka a biyu kasaru ka wuce abinka ba maganar sallar juma'a ba maganar sauraron hudu ba ko abin da ya kama da wannan na fatan gane wannan mun taɓa yin wani tafiya wani ɗan caji ya mutsa mana mota billahi da zai in ba rashin imani ba ya za a yi lokacin sallah ya yi sallar juma'a ne ba ya za a yi lokacin sallar juma'a ya yi a ce ba za a tsaya ba billahi da zai dole sai an tsaya idan gane ba bai tsaya ba wallahi zai rike siya ne din haka ya mutsa an yi an yi an yi a ganar da shi cewa sallar juma'a ba dole bane a cikin tafiya ya kasa ganewa to irin wannan ya za mu yi da shi a sauka dole a samu wasu mutane su kama shi su rike shi a samu wasu majiya karfi su damfi hannunsa direba ya falle a guje wuce masallacin idan ya wuce masallacin da nisa sai mu ga yadda zai zai shayi sallar juma'a din to in ba jahilci ba an gaya ma sallar juma'a ba dole bane ga matafiya ka ce kuma dole ne mota ya tsaya kai kaɗai kana so ka tilasta wa mutane su tsaya saboda jahilcinka Allah shi yayi da kuma lafiya sallan juma'a ba wajibi bane ga matafiya a sallan juma'a ba wajibi bane ga marasa lafiya idan mutum bai da lafiya sallan juma'a bai zan wajibi a kan shi ba amma wani irin rashin lafiya kada mutum yana ɗan ciwon kai ɗan kaɗan wanda bai sa kara ya karya ba sai ce sallar juma'a bai waje ba kan shi ba ko mutum yana dan mura dan hanci daya toshe sai zai ce ma sallar juma'a bai waje ba kan shi ba an gani wannan shine mazhaban zahiriya su zahiriya rashin lafiya duk kankantarsa wato sallar juma'a bai waje ba kanka ba amma ana nufin rashin lafiya duk kankantarsa a'a rashin lafiya wanda zai kawo ma cikas a wajen zuwa sallar juma'a amma ba karamin rashin lafiya ba wanda za ka iya gudanar da rayuwarka a cikinsa eh. wa shi ma mutum mata maza sallar juma'a bai waje ba kan shi ba inda ya zama to janibin mace yarin jayi janibin namiji ko janibin mace da namiji duk ɗaya ne amma in janibin namiji ya yi janibin mace ya zama to yana fitsari da zakarinsa sannan kuma yana da gemu yana da wasu siffofi irin na maza a gani to irin wannan tsallan juma'a ya waje ba kan shi a gani saboda bangaren maza janibin maza janibin maza kuta ya rinjayi janibin matattaka amma in janibin zaka yarin jayi janibin mazakutan sallar juma'a bai ba kan shi ba haka in ya zama to sun yi kan kankan eh نعم المقدمة الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل إذا a في أعداء الوجود أو غيرها جرح In يا kasance a cikin gabobin alwala, ko waninta akwai ciwo na'am wa khafa min ghaslihi bil ma'i fawata nafsi sai ya ji tsoro in ya ce zai wanke da ruwa sai ya zama to ya ji tsoron kubucewar ransa aw fawata manfa'ati ko kubucewar amfani a gani yana jin tsoron kubucewar ransa in ya ce zai amfani da ruwa ko yana jin tsoron kubucewar abin amfanin shi yana da mota ruwa ya kare a lagareto idan ya ce zai yi alwala ba za a samu ruwan da za a zuba a lagareto ba a gane mota zai dauki zafi ya buga ko kuma dabban shi dabba na jin ruwa. wanda ruwan nan ya galabaitar da wannan dabba dabba ta kusan mutuwa a nan wajen zai yi wanka da ruwa ne ko zai ba dabba ruwa ya fifita dabba a kan sallah kenan a to an tambaya shin zai ba dabbar ruwa ne ko kuma zai yi wankan janaba ne da wannan ruwan sai ka ce zai ba dabba ruwa kaga shi shi wankan nan addini ne ba dabba ruwa harka ne na duniya a nan wajen kafifi da duniya kan lahira kenan ga zahiri amma a addinance da ake gaya ma shine za ka ba dabba ruwa in ka ba dabba ruwa in ya so kai din nan sai kai taimama an gano wannan da ko yana jin tsoro in ya ce zai yi amfani da ruwa ya yi wanka ciwon zai karu in ya sa ruwa a jikinsa ciwo zai karu to yanzu ya za a yi ya bar yin amfani da ruwa ya taimama au ta'affura gurbi ko jinkirin warkewa au hudu kamar yana ganin cewa in ya sa ruwa a jikinsa ciwon zai yi jinkirin warkewa to tun da ciwo zai jinkirin warkewa ya bar sa ruwa a jikinsa ya yi taimama na a hudu samarade ko kuma faruwar rashin lafiya sabon rashin lafiya zai faru likita ya gaya mai wannan wannan ciwon naka kada ka sa ruwa a jikinka idan ka sa ruwa a jikinka sabon rashin lafiya zai faru idan likitan nan ya zamanto mai tsoron allah amintacce ya baka wannan fatawa za ka yi amfani da wannan fatawa innahu yamsahu alayhi to lallai zai yi shafa a gare shi idan ya zamanto yana jin tsoron faruwar ciwo ko yana jin tsoron jinkirin warkewa ko yana jin tsoron karuwar rashin lafiya ko yana jin tsoron kubucewan abin amfani a nan wajen zai zo ya yi shafa a gare shi ne sai dan taba ruwa ya shafa wajen ciwon an gane wannan nan ba maganar taimawa ba shafa zai zai shafa wajen ciwon ne idan bai samu daman shafa a gare shi ba sai ya shafi ainihin bandeji a sai ya shafi ainihin capsule in bai samu daman shafa ga ainihin rashin lafiyan ba ciwon ba sai ya shafi ainihin capsule maganin da aka sa a wajen da ɗan taɓa ruwa ya ɗan shafi wajen wani yadda wa'un yi ta'alu alai shi ne magani wanda ake sanyawa a gare shi idan ya zama ya kasa shafin maganin saboda bayan an sa maganin kuma an daure da bandeji ko an sa filasta a wajen to anan wajen menene masaha alal sai ya shafi ainihin bandeji walau ala sa'i gairar muqabil lil ko da akan ƙari ne wanda bai fuskanci ciwon ba ko da akan ƙari ne wanda bai bai ba bai fuskanci ciwo ba ga rashin ga ciwon nan nan ne gaba ɗaya nan nan ya ƙone to da aka fashi sa bandeji sai aka sa bandeji hannun ga iya inda ya ƙone nan amma an ɗora bandejin har ya kai wajen gwiwan hannu a nan wajen to ya za a yi zai shafi wannan bandejin har zuwa wajen wannan gwiwan hannu shi ne aka ce ko da akan ƙari ne wanda bai fuskanci ciwon ba an gani wato an bandeji an ƙara shi har ya wuce wajen ciwon shi ma za ka yi shafa akan wannan bandejin an gani wannan ku kamar balli-balli shi ma balli-balli an yi balli-balli an sa filasta wanda in ka ce za ka cire wannan filasta zai yi ta zuban jini kawai sai ka taɓa ruwa ka shafi wajen na wa imamatin kifa bi na da rawani wanda ake jin tsoron cirewa an gane ku ana jin tsoron cuta ana jin tsoron za a wahala in an ce za a cire an gane wani ku in an ce za a cire za a fuskanci mushakka sai a yi haƙuri a bashi wani shara'u filmasil mazkur eh an yi karatu na'am kalmatu kulkulli kulli sa'a domin tashi shi abin da ya shafi har ta shaye ya ya haukace abin da ya shafi shaye-shaye wanda har shaye shaye ta kai har ya haukace na. wasu sharuɗa da musulunci ya sa dai bai ma iya tun da bai cin hankali kuma har ya mutu a cikin wannan hali na hauka to za mu kaddara shi kamar wanda ya mutafi da kaba'ira ne ko ko ya a kwarai da gaske ai da gangan ne da gangan ya sha wannan kwaya har ya haukace duk wani aikin da ya kamata a aikata ba ya hauka shi duk wani aiki in lokacin sallah ya yi sallah ya hauka shi lokacin azumin ramadan azumin ramadan ya hauka shi in bai yi ba za a yi ta rubuta ne zanubi saboda da gangan ya mai da kanshi shi na'am eh akwai wani tambaya da wani shuru ta wata na'am eh, ya ce assalamu alaikum malam barka da warhaka a tambaya na anan shi ne shin rantsuwa game da wani abu a cikin mantuwa ana yin kafara ya kawo misali mutum ya rantsu da wani abu da mantuwa eh hmm. ya kawo misali ne an ajiye nama ne to sai ci yanka cikin wannan nama ɗin to da haka zo ana tambaya wane ne sai rantsu shi ba kwata-kwata ba shi wani sai daga baya tana ayyaci yanka guda hmm. shi ne ke magana wannan rantsuwan ya babu babu wani kafara kai sai da cikin mantuwa da bai sani ba an ɗauki alƙalami a gare shi hmm. eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk